aiki da bbc zan iya cewa babban makaranta ce a gare ni duk wanda ya san ma'anar jami'a wato bbc ta kasance tamkar wata jami'a a gare ni domin ta buɗa mani ido Zara. zamani da nagarta mai hane a rinka bulaye bbc nagarta ce ado abar ayayi sunana idi bara'u tsohon wakilin gidan rediyon bbc a nan jamhuriyar nijar a birnin yamai na soma aiki da sashen hausa na gidan rediyon bbc a cikin shekarar 2006 zuwa shekarar 2011 aiki da bbc zan iya cewa babban makaranta ce a gare ni duk wanda ya san ma'anar jami'a wato bbc ta kasance tamkar wata jami'a a gare ni domin ta buɗa mani ido ta taimaka mani in san ƙabali da ba'adin wato taswirar Nijar ƙasa ta tukuna inda duk jihohin ƙasar Nijar guda takwas ba inda ban sa ƙafa ba kuma hakan ya sa na san al'umma na san maza maza sun sanya ta aiki da gidan rediyon bbc kana a ƙasashen waje gidan rediyon bbc ya bani damar in tafi gurbin samun horo na aikin jarida har a can cibiyarsa da ke birnin landa a shekarar 2006 kanan har muka ƙetara wasu ƙasashe da suka hada da amurka inda na halarci yaƙin neman zaɓen barack obama baka fata ta farko shugaban ƙasar amurka a shekarar 2008 da ma sauran ƙasashe da dama a yanzu na koma wata ma'aikata ta daban wacce ita ce sashen harkokin siyasa na kasar amurka da ke nan birnin yamai a ofishin jikadancin amurka